bayanai da na tattaro daga yankin tafkin chadin sun nuna jiragen yakin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan iswap inda aka halaka dimbin 'yan ta'addan wani ganau ya shaida min cewa, 'yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekaran jiya waccan wato ranar juma'a da ta gabata a jibularam da kuma sabon tumbun inda jiragen yakin suka buɗe musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane ɓangare. Mutumin da bai son a ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun ƙarin bayani. Jirgi ya zuba musu wuta jiblar da sabon tumbu sun mutu sosai fiye da yadda kake tsammani wannan abun farin ciki ne abun murna ne aiki ya yi kyau a can din ma akwai bakin da yau suka zo wallahi akan wallahi ya yi kyau sosai sosai ba a taba irin wannan mutuwan ba wallahi wallahi 'ya'yan banzan nan sun mutu sosai wallahi wayansu sun kone wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba wallahi ga haka ya faru kawo yanzu hedikwatar dakarun kasashen tafkin chadin ta tabbatar mana cewar lalle kam sojojinta na ƙara kai farmaki ta sama da kuma ta ƙasa ga sansanonin 'yan ta'addan a baki ɗayan yankin tafkin chadin ta ƙara da cewar da yake har yanzu ana filin daga daga bisani ne in an kammala tattaro bayanai za ta da sanarwa a hukumance Alhaji Abdulkarimu Abbas kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin. Tsari ne wanda sojoji sun ɗauko kuma gano kan abun kuma a kullum suna bincike ta inda suke kafin suka yi farmaki yanzu sun gano gindin zaren jiya ma gwamna yana magana a kan wannan abin cewa in Allah ya yarda Boko Haram babu sarki ya zo irin nasarar da aka yi a wannan farmakin da aka kai a taro gwamna ya wannan magana ya ce an kashe yan isuwa da yawa kuma waɗansu yi saranda saboda tsarin aikin da sojoji da suke yi mutane duk suna ta koma garin su ya ce kuma wannan abin da aka yi wannan karo kamar ma ba ta taɓa irinsa ba tun da aka fara wannan ana mitin ne a gaman house da muka yi gwamna yake bayani yake faɗa irin kokarin da sojoji suka yi saboda haka ba abin da za mu ce sai godiya da shugabanninmu na sojoji da kuma irin shugabannin da Allah ya ba mu a yanzu a state wanda kuma ba sa boyewa kuma suna bayani akan irin kokarin sojin da suke yi kuma yanzu ga shi wannan karon da abin da aka yi ya zamanto babban abu ne a cikin tarihin wannan yakin da muke fama da to irin yan bogaran da aka yi ba su ya tafi shi ba gwamna yana magana yana yaba wa sojoji hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria